والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun birratul bara'i game da fasar hadisin ummu zar'in ƙarƙashin littayin sahihul bukhari sa'adin da ya gabata mun shigo sha'adi na hudu tashin mu na yau inda malam arrafi ya ce rahimahullah asma'uhunna ma'ana sunayen wayannan matan su goma sha ɗai imam rafi rahimahullah ta'ala ya ce wa'alam ka sani annahu haƙiƙa wani al'amari yake hukiya an yi kaito an ibn turaijin daga ibn turai. asma uhunna an yi kaito sunayen su'in mata murattabatan a ala riwayatihi sabna ala riwayatihi sabni yunus bisa ga tsarin riwayar isa yunus al-mazkurati wadda aka ambata ita wannan riwayar awwalan a farko وفي ترتيبهن في الروايتين a cikin tsara sunayen matan nan a riwayoyi biyu tafawutun bayyanun akwai bambanci bayyananne allati qalat zawji lahmu jamalin ghasfin hiya al fi riwaya matar da ta ce mijinta yayi kama da naman raƙumi mara mai a waccan riwaya ita ce mace ta farko a tartibi warrabi azu fi riwayatil akhira ita kuma ta hudu a riwaya ta ƙarshe ma'ana ita ce ta hudu a riwaya ta ƙarshe a riwayar farko ita ce mace ta farko a riwaya ta biyu ita ce ta hudu سيجار والرابع والرابعة في الرواية الأخيرة والرابع الكريم والتي قالت زوجي لا أبث خبرا هي الثانية في تلك الرواية ما ترتفت مجناني بزن واس على بال الخبر ita ce ta biyu a tartibin riwaya farko ta في الرواية الأخيرة أما ita kuma أترتيب تئت كما wannan matar ita ce ta تترى فلا يصح مال امرأة راجعي رحمه الله تعالى جدا هكا بي akhru asma'ihinna riko sunayensu ala zalika tartibi akan wannan tsari min al-mazkuri bin riwayat al-akhira daga abin da aka ambata a riwayar ƙarshe bal yambaji an yuqala a abin da ya kamata a ce ismu wahidatin min hunna kaza wa wahidatin kaza sai dai kila a kawo sunayen a ce guda ana ce mata kaza guda ana ce mata kaza amma a ɗabbaka sunayen nan akan riwayoyin da a ce ta ɗaya sunanta kaza ta biyu sunanta kaza ta uku sunanta kaza idan dai a riwayoyin da za a riƙe wannan fahimta to ba zai inganta ba aw yunzaru fi tartibaini ko kuma a je a diba a tsarin riwayoyin guda biyu fa yutabbaqu ahaduhuma al-ukhra sai a dabbaka ɗayan riwaya akan ɗaya wa yuqba bi mujibi sai a hukunci da abin da yin hakan ya tabbatar ala kulli halin laysa al-muhimmu a san su kuma babu wata hanya da ta tabbata sarai akan tabbacin sunayen su. almuhimmu <clears throat> da aka iya fahimta a cikin maganganunsu na kashe kashedi daga wasu halaye game da maza ko abubuwan yabo game da maza <clears throat> shi kamata a yi riko a kai bai muhimmance mu ba sanin sunayen kuma bai cutarwa rashin sanin sunayen daga nan sai malam imamu rafi ya ci gaba da fashin bakin maganar kowace daga cikinsu fassara ta luga da fassara ta ma'ana ga kowace magana ta wayannan mata guda tara ya ce ƙaunar hula guda goma sha ɗaya kai abuwan guda goma sha ɗaya ƙaunar hula ƙaunar ce wata lahamu jamalin gafin gafin ai mahazulin raman ne can shidara sama da muke akan ta yanzu ya ce fayo tabbaku a haduhuma ihdahuma a tele fayu tabbaku ihdahuma ala al-ukhra an gane saboda haka tsakanin dalil da hawan akwai alif sannan alif din bai da alhamza alif na gaya ihda huma ala al-ukhra to lahamu jamalin gafin ai mahazulin ramamme mahazulul maba ya ƙulu ga sista ya jamal kara ne ya kai rakumi ta gafsu kana ranewa. saboda fi'ili mudha'af idan lazimi ne fi'ili lazimi shine wanda bai tsallakewa shi bi mafuli to in fi'ili mudha'af lazim ne ba muta'addi ba to mubarikin shi fataha kai shi a ƙa'idar tasrifi ba ta ta gifu ko ta gafu sai ta gufu sai ta gafu kana ramewa saboda gaffa lazim wa gafusta ka zama ramamme ta gifu kana zama ramamme ghasaqatan rama masdarin kenan wa ghafufatan kuma rama kenan yana da masdari wa agassal lahamu nama ya zama busasshe ma'ana bai da mai shi ma ya gafu kar a yi zamma a ce ya gufu dan ka'idan mu ba a zamma sai ga fi'ili ta'addi. amma ne lazim fataha aka wa tsakiya sai. Ibn malikin cikin lamisul af'ali na cewa gumma ainu mu'addahu wa yanduru za kasrin kama lazimin zaɓen min ihtamala المهم الفعل المضاعف المتعدي يضم ضم أكوا تكياتي ya ni ayi ban ba alwaru allazi la yufalu ilayhi abinda ba iya kai zuwa gare shi illa bi ta'adil sai da gajiya wa mashaqqatin da wahala walintika'u kalimar intika'u fayuntaka ne ji a cikin hadisin istikhrajun naqi fitar da mai ko farko min al'azmi daga kashi wa huwa al-mukh shine farko annaqi wa zakara ya ambata anna al-maqsud abin da ya hauna anan huwa ash-shahmu shine kitse wa annahu yajuzu yana yawa? an yakuna al-ma'na ma'ana ta kasance annahu shi yurkafu fihi ana kwaɗayi zuwa gare shi wa yuqta ana zaɓe ne yana yi wa ma'ana ta zama cewa ma'ana dai ana so ne ana zaɓe ne ya ce yana yi wa yuƙalu in ta shai'a ka zaɓi abu ai ta hayyarta ko ka zaɓe shi kenan fayun taƙa kenan bale a zaɓe shi ko bale a yi kwaɗe zuwa gare shi fayun taƙa bale a fitar da ɓargo ko kitse daga gare shi walin tikalu fayun taƙal kenan bi ma'anar tanakul ma'anar ciratarwa ba abu ne mai ba mai ba nama na mai mai ba saman duci bale a cirato shi ya zama da an taɓa shi ya gangaro saboda laushi ne da matsi ne ka sami bi ma'anar taqasu kaga da aka a likita liktisam amma ma'anar ce at-taqasu wa Wakila, in kala wa na kala wahidun da ta taqal ko da in ta kala da na kala duk ma'anar su guda yana cikin abubuwan da suka saba ma ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana hunaka asma'un wa kalimatun ziyaratul mabna fiha la tadullu ala ziyaratul ma'ana zaka samu kalima da ƙari wata babu ƙari amma duk sabanin da ake cewa in bina'in kalima ya karu yana nuni akan ma'ana ta karu to zai zama nan da ma'ana wahid in taqala da naqala wahid yani ai laysa bi saminin baya da mai yargabun nasu wanda har sai samu mutane su yi kwaɗai gare shi wa ya tanaqalu da husirin kafin suna ɗauka ta ila buyutihim zuwa gidajensu su. ta yuntaqalu riwayatan mashhuratan kalmomin nan biyu kowace tana a cikin riwaya su duka riwayoyi ne biyu da suka shahara wata riwaya ta ce fayuntaqa wata riwaya ta ce fayuntaqal wa qad yutba'u ma ala shakki wani lokaci za ka samu marwaci ya haɗa suri guda ya ce fayuntaqa wa ba don komai ya haɗa su saboda yana shakka shin fayyuntaka a wurin ko fayyuntaka shukku sai ya haɗa wannan shi ne bayani takaice game da ɗaiɗaikun kalimomin wannan mata da ta misal da mijin da lahamu jamalin gaffin da kuma fassara luga sai ta ma'ana imam rafi rahimullah yace gharabul mar'a abinda an manowar wannan mata wasfu zawjiha bi qillatil khair sifanta mijinta da karfin alhairinsa wa bughdihi ma alqilla tare da nisanta ce ga iyali ne da nisanta ce ga iyali ne tare da karamcin alkhairi shi bai da alkhairi da yawa gashi bai kusanta wa shabbahatu bil laham ta kamanta shi da nama al-ghafi mara mai allazi la naqaya fihi wanda ba fargo a ciki ne ko jibi aw allazi la yantakilu hunna ko irin naman nan da mutane ba za su sai shi ba su daukai ila buyutin suka gidajen li zuhdihim fi saboda suna kyamar shi wa ma zalika duk tare da haka huwa ana ra'at jabalin sa'adin naman yana akan tsororo wani duki mai waya hawa la yusalu ilaihi wanda ba iya kai zuwa gare illa bi sa'abin sai da wahala wa qawluha ce wata la sahlun fa yurtaqa min sifatil jabal wannan sifa ce ta dutsen da nama yake kai ne ba sifa ce ta naman ba dutsen ba mai sauki ne ba bale a hau wa qawluha ce wata la saminin fa yuntaqa aw yuntaqal al shakk min sifatil lahm shi kuma wannan sifa ce ta nama ba sifa ce ta dutsen ba ذكر الخطابي خطابي يا أنبت رحمه الله أنه معنى شي ونن مثل ناسا ما قلة خيره أنها أنها هو أشارته أنها إذا ولما أشارت تايلوني بفوج خيره da nisanta alkhairi إلى ila so khulqihi tare da munanan ɗabi'a shi da ɗabi'a mai muni shi da ƙaramcin alkhairi Wata ta'fuhi bi da kuma yadda yake kai ne kihan saboda takama ga jin kai da taƙama ga ƙaramcin alkhairi ga muni na ɗabi'a wa ranar tana nagi annahu ma qillati khairihi tare da karamcin alheri shi mijin ya takabbaru ala ashirati wa ahli shina girman kai akan dangi ne da iyali wa bi qawliha tana ishara da cewa ta wala saminin taqal ila annahu laysa fi janibihi tarafun ba wani bangare abin la'akari da shi tare da shi wannan mijin ma'ana bai da wani halayya ko wata ɗabi'a wanda ake lura da shi wa tun bai da wata fa'ida ba wani amfani tare da shi a bi zalika su'u ishratihi wanda za a iya cure ma munin zamantakewa da shi lahu don wannan tsarafin ko don wannan fa'idatun da yana yi wa mutum yana da mugun hali amma kuma yana da wani abu kyaukyawa da ake kwaɗayi wanda ana iya jure ma mugun hali ne don abin nan mai kyau shi, kamar yadda ake jure ma kayan dabino don ɗayan dabino kamar wanda ake jure ma halbin kudan zuma don ruwan zuma to shi kaya ne eh? ga karamcin alheri ga bugunyar ɗabi'a ga jin kai ga kibri ba da alheri da shi wanda har za ka iya jure ma wannan halayen ka kusance shi wayurwa an ruwaito badala maimakon lahadi jamalin gafin lahamu jamalin kahari naman rakumi mai ƙarfi wa wani musulmi shi ne rakumi wanda ya tsuwa nama ne ya tauri almahazun wanda ya rani a shi ramon ne ga shi tsofaffi shi ne kahari قال أبو بكر بن الأنباري أبو بكر الأنباري ابن الأنباري يجي رحمه الله ويروى وما أنا رويته على رأس قوض وعف أكن wa'afin mai laushi mai sulbi wanda in ka taka ka darji alƙawzu ramlun murtafi'un tudurrari ne da ya ɗaukaka yushbihu rabiya wanda yayi kama da sudanya wal jam'u jam'in qawl aqwaz kila wa jam'u jam'ihi quqas suna wani bangare a nahiyar rasha ko yankin musulmi quqas wazai shishan eh, والوعظ الذي لا تثبت القدم فيه الوعظ shine reren da kawa ba ta iya tsayi ciki ne lisailani saboda riftawa ce wasu hudu da sauki ne ma'ana burus burus yake kamar gari kamar hoda zakara malam ya ambata fi asihati a cikin littafin asiha a ne na loga wanda daga ciki ne aka kirkiro muhtar anna al-qawza al-kasib as-sagir abin da aka ce ba al-qawza turere dan karami wa yurwa ma azalika an ruwaito tare da haka Laisa bi labitin shi ba daddalalle na ba rairan turere ba daddalalle ba wanda ya daskare fa yutawakkalu bale ay saurin tahiya bisa gare shi wallabidu abin da aka ce malabidu almustamsik wanda yake yare da ke juna ya daddarme ya daskare allazi laysa huwa bisail wanda bai riftawa wala munhalin bai zuba wa tawakkulu shi kuma at-tawakkulu da yake fa yutawakkal al-israr gaugawa fil mashi ga tafiya yuqalu tawakkala al-wa'lu fil jabali ragon daji yana sauri saman doki alwa'adu wana dabba ta wala mai kawani kamar rago ko ana ce mai kusun sama ko reme ko kunsurin doki to shi ce ma alwa'adu wa jam'uhu wu'ul Saniya, thaniya ukura, zauji zawji la akuffu khabara ai la ubhiruhu ban bayyana shi wala ushiruhu ban watsa shi wal utaru ita ce in azkur azkur ujrahu jam'u ujra wa hiya al uqad ita ce kullu kullu bil asa daga jiyoji wal uruqi da jiyoji da ko da ir kudin jijiya ce sai dai bambancin al mujtama ta hatal jildi wanda ya tattaru karkashin fata ma'ana irɗawar jiyoji ne wal bujar akur bujura hu bujura huwa bujura jam'u bujura wa yantahu wani kumburi ne ya hasula fil batn da yake waruwa ga ciki Wasu surrata da cibiya sadu khaba'un sinun as-surratu jikka wanda aka sa kudi ya karama a armi a sa da jiyo وجمعها فرار دفين يقال منه رجل أنا شوى متني أفجر من هرقتين جيوجي جتيني وامرأة بجراء كما أحمر وحمراء وقيل العشر في الظهر أجر أنا سامو ليك بيدي خاصة كويت inan jiyojin da suka hirɗa da bai zuwa bujar walbujar bujar fil badani shi ne wato ga wakila al'ujar ujar fil ana samu ne ga gehen jiki kamar wajen awazu da ciki walbujar bujar fil surra ya zo daidai ko ga cibiya wa karatuwa abinda an manuwarta an ni la an shuru habara? ni ba zan watsa labari ne ba kai layan da ba don kashe kunyata wa marjumul kinaya makomar wannan kinaya ta tafi kauli haka ce wadda Allah azara ina tsoron ba zan bar shi ba Ni a kafu Allah azara fi qaulani kinayan nan tana da ma'ana biyu ahaduhuma annaha tarju ila al-khabar tana koma zuwa ga labarin Allah azarahu shi alkhabar ina tsoron in ni fara labarin nan ban iya bari da shi labarin sai zan kinaya ma'anar lamiri kenan shi koma ma alkhabar a akhafu Allah azarahu ay alkhabar annu wal ma'ana a akhafu <clears throat> ina tsoron Allah aqfa li kasrati uyubihi kar in fara in kasa tsayawa saboda yawan ayyukan nashi wa sa'ati majalil maqal da kuma yarwar fagen magana game da shi wakila an ce ma'ana wala atruku minhu shay'a ina tsoron kai ya zan in kasa barin komi daga cikin halaye a wannan ma'ana zai zama ru lamirin alhabar. asani ma'ana ta duga hudin nan a zarahu annaha tarju ila zawji ina tsoron ba zan bar shi ba shi mijin Allah azara ai zauj lays al khabar ai huwa ma kauni ne haqiqan shi mijin tare da kasantuwa ce ya cancanta bil mufaraka a rabu da shi don muggan dabi'o'i ne sai dai a haku Allah ufarika ina tsoron in kasa iya rabuwa da shi lima bainana don abin da a tsakanin mu min la'a yi na so in ka ce alaƙewa da fataha ga lamu alaƙ ma huwa alaƙ khalaqa al-insan alaƙ gudan jini nan ko tsare jini al'aliki so ɗanfararren ko a cikin zuciya ɗafaƙi alika saboda ka kasara alallam lalfat min al'aliki wal asbab da sababba na ta'allakuwa da shi wa bil awwal qala ibn sikkit da wancan ma'anar ta farko shi ibn sikkit a wuri ne yana ganin Allah azarahu lamiri na al-khabar laysa li al-zawj wa yashhadu lahu yana shaidu ga abinda da ibn sikkit ya karkata zuwa gare ma ruwiya sai wa yashhadu lahu ma ruwiya fi ba'd riwayat abinda aka ruwaito daga cikin wasu ruwayoyi annaha qalat ba'da ta ce bayan haka wala abluku kadra ban iya kai gwargwadon iya ayyuka ne ko na fara kaga sai zan kenan wannan jumla a riwaya ta zo sai ta karfafa cewa Allah azara lamiri na alkhabar ne ba na azzauj ba حق ابن السكيت يسياكل وعرابت بالعجر والبجر كما نهي دا عجر دا بجر قيوبه الباطنة أيضا سد سكي بويهي وأسراره لكم أسرانسا أو قيوبه الباطنة وأسراره يروى عن رويته أن عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه lamma ra'a lokacin da ya ga talhata radiyallahu an sari'an kwance an kashe shi a fagen yaki shine sari'an hmm? qala ila Allah ashku zuwa ga Allah nake kai koken ujari wa bujari bakin ciki na da damuwa ta ai umumi wa ahzani bakin ciki na da damuwa ta wanda an san hamo da an hausa da bakin ciki ne ko sai dai hamo bakin cikin nan gaba kana tunanin abin da zai zo nan gaba kana damuwa su da kuma bakin cikin abin da ya riga ya wuce ka tuno sai kai bakin ciki qaulu salisa qaulu salisa قطع طويل قول الصالحة زوجي الأشد نقو إن أنطق أطلق وإن أسكت أطلق سيدي يمي شرها با سبور واضح لا يحتاج إلى التفسير الأشد نقو لفظيني شهري أكن أو إن أنطق دغنطق أطلق دغنطلاق وإن أسكت دقة سكوت معلق دقة علاقة معلقة مجينا توقو سيد أولا للا إني مغنى أفكان إني شو أهيك بدونا لا يحتاج إلى الشر فإن القول الراجع نتشبه كلنا إيه تليوانا نتشبه كلنا kaulun rabi'a din shi za a bai suwa kaulun salisa sai a rubuta zauji al'ashan na ku in an zaku tallak wa in asqutu allak sai a sa alamun tsayawa cikakke sannan mu dawo kaulun rabi'a duk kuri na ke dare shi an gani an gani hmm. yanzu an gane da abin shige yawa dan kaulun fadiya mun haƙari to daga kaulun ya sai kaulun rabi'a sai kaulu salisa to kaulu salisa shine gashi nan kukuri kaulu salisati zauji al-ashannaqu in an taqu talaq wa in asqut mu'allaq miji na sai tsawo shi da gwani in ne magana ya saka in ni kyale shi kuma ya gaba suna ta zai ake kaulin rabi'a an fahimta maganar mata ta hudu zauji kalaili tihama ila akhiri ila akhiri har ƙarshen abin da faɗa tihama mahiya nazala an najd ma nazala an najd abin da yake kasa ga najd min biladul hijaz daga cikin garuruwan hijaz abin da a kasa ga najd najdi al yamani dan najd guda biyu akwai najd al yamani akwai najd al iraq to kenan harko harkon najam ma'ana wuri mafi kusa da iyakar da za ka fita daga makka ka hada yaman da kuma wuri mafi kusa da iyakar makka ka fita ka hada iraki wannan wuraren suna da duwatsu da yawa garuruwan da suke wurin mafi yawan su ƙarƙashin duwatsu suke zuwa su zagaye da su والقر والقر والقرة البرد دقر دقرة جزء سمي أقل ويقال ذاك قررت أي أصابني البرد أصابني القر أو القرة سمي يا والسآمة الملال قوتاوة وليل التهامة daren tihama nan garuruwa da suke karshe-karshen kusa ga iyakar da jamarka dare ne da yake tsaka-tsakiya la yuqzi bi harrin wala barka kun sala bal kun wannan mina na awalin ya wannan to la lam alif da kasar kal kun dare ne sakakke tsaka-tsaka la yuqzi bi harrin wala barka baya cutarwa da matsanancin sanyi ko matsanancin zafi tsaka tsaka yake fa shabbahat bihi sai ta kama mutum mijinta da irin wannan yanayi fi khuluwihi min al'aza game da kasantuwar shi mijinta ya yawaita daga cutar da ita wada daren ta ko daren ta ha mata yake a tsaka tsaka da iska ne mai bugawa ba sanyi mai cutarwa ba zafi mai cutarwa to haka mijinta yake ma'ana da aiki ne da magana ce da ɗabi'a ce da shige da fice ne ba wani abu na cutarwa wal makruh da wani abin kyama wa qawluha ce wanda wala harrun wala qarrun ila ma'anahu wala zu harrun wala qarrun shi ba ma abuci zafi bane shi ba ma abuci sanyi bane kama yuqalu kama wanda ake cewa fulanun adl wani adalci da aka ga wani ba shi adalci ba adalci daban wani daban sai dai ai zo adalatin ana mai ma'abuci adalci na fulanon adalci yani fulanon zo adala wakila ya haka milo an turida la harra fiha wa la qarra yana yiwa abin takarihi ya zam ba zafi a cikin jahama mai cutarwa ba sanyi mai cutarwa qawluha wala makhafata wala ta'ama mijin nata ba wani abin tsoro game da shi ba motsawa yi nesa safihi khuluqun ba wata ɗabi'a a ciki ne ko A kafu da nake tsoro da sababihi da sababin wannan minhu da gare aw sa'a minni ko kuma wata ɗabi'a da tabbakanta min rai aw usa'u minhu ko kuma ban tsoron a cutar da ni daga gare shi a sa mini damuwa fi abihim wa yurwa wala makhafata wala wahamata wal wahamatu at-thiqlu nawi yuqalu ta'amun wahimun abinci mai nauyi a cikin hanji ay saqil mai nauyi wa sada ba'dhum wasu malamai sun kara a wayar wala ya khafu halfahu wala amamahu shi mijina mutum ne da bai tsoro baya gare bai tsoro gaba gare Tumi me an ma'anar wannan qala ibn al-anbari ma'ana wa inna sakini tihamata mazamna tihama wannan yankin mai duwatsu la yakhafuna min khalfihim wala amamihim ba su tsoron a bullo ta bayan su ko ta gaban su limtina'ihim bil jibali saboda sun haɗu daga makiyan saboda duwatsu tsawa tsawa da suka kewaye wa tahassunihim bikiha da katangantuwarsu a cikin wannan duwatsu ma'ana ba su tsoron makiyan su kullum ta baya gare su ko ta hawa gari ko ta gaba gari. to haka shi ma zikinta qawlu khamisa qawlu khamisa zauji inda kala fahida in ya shiga zai zama kamar dan kwaikwayon zaki aikal fahadi kila an ce وصفته ta sifanta shi ne da tafshin sashe ne mai saukin kusanta ne ba a jin wai kusanta saboda mutum ne mai sauki li'anna na yi layyinul masli saboda shi al-fahad dan kwaikwayon zaki mai taushi ne ga shafa Ka kasirin fukoni kuma mai yawan kawaici ba kamar ɗan kwaikwayon biri ne mai yawan tumaye tumaye wa wasa fasko bin nawmi ma'ana ta sifanta shi da yawan kwana wata gafuli da rafkana Wani fahadu ka kazalika shi ko dan kwaikwayo zaki haka yake akwai kwana sannan akwai yawan rafkana wani ma'ana abin nuhi annahu shi mijin ta ta gafalu yakan rafkana an ahwal bai daga halayen gida bai bincikar halin gida da yake wa in waje da tiya halalan ko da ya samu nakasi halalan naqasan istahaqqa al-lawma bihi wanda ya cancanta Ya yi zargi saboda wannan naqasin da ya gani cikin gida ne shi kuma wannan alif bai da alhamza istahaqqa al-lawma bihi aqba sai ya da kai aqba sai ya da kai yani ya arab ko ya ga wani abu da naqasi sai ga wanda bai gani ba afida wa afuda dukkan a karanta wa afuda wa asida wasta asada ma'anarsa ashbaha bil asad ashbaha al asada yayi kama da zaki fil ikida daga kutsawa kauluha ce wata wala yusalu amma ahid wala yasalu amma ahid bai tambaya abin da ya bari gida ko abin da ya riga ya san da shi ai huwa karimun la yasalu amma taraka mutum ne mai karin ci. bai tambayar abin da ya bari ta a cikin gida min zadin wa ta'amin na kuzuri da abinci ma'ana ba mai macewa ne ba ga mata mai kididdigewa komi sai an kai matuka. eh ƙwara ne sai ya zama salwanta yana kawo da kai ويروى بعده وانا رويتها بيان وانا القولي ناتا ولا يرفع اليوم لقد فيكي حركة يوزوا قولي وهو من القوة والكرم وانا نشكي كرتين همة لكريم شي ايضا فما جاء بيتا على دور يوم زي كم لا تيوم فيرقى لدور يوم قولي وعن اسماعيل بني ابي اويس انها ارادت بقولها tana nufi da cewar ta inda hala fahida in ya shigo zai yi kama da dan kwaikwayon zaki annahu bu alaiha ma'ana da shigowa ce zai zabura a kanta wasbatal fahadi irin zaburar dan zaki wa sari'ul wasfi mai gaugawar zabura ne qala sharihuna masu shari suka ce wa ala haza bisa ga wannan fa hadhihi al cike kenan wannan mata zammat minhu tana zargi game da mijinta shay'an wani abu wa madahat shay'an kuma ta yaba wani abu in an dauki wannan fassara kenan ita magana ta saka su kashi wani sashi yabo ne ga mijin wani sashi zargi ne ta zargai ta yabo wa yajuzu an yuqala ana yana yiwa a ce kannat bihi ta yi kinaya da wannan an kuwaci mujama'a ciki daga karfin saduwa da shi aw sur'ati ragabati ko kuma saurin kwaɗayi ne iya gare ta wa fi mu'asharati hada zamantakewa da ita wa yurwa inda kana asida wa in kharaja fahida wata riwaya sai ta zo da in ya shigo gida zai zama kamar zaki in ya hita sai zama kamar dan kwaikwayo al'aq kan sun kwaye mai ma sabaka don ma sabaka in da dakhala fahida wa in kharaja asida a wannan riwaya in dakhala asida wa in kharaja fahida qalu wa hadha dhamm suka ce akan wannan riwaya sai zama zargi kenan shi bai da attaka sai gida karki ga na gida hmm? in ya shigo gida kamar zaki in ya yata ta daji sai koma kamar dan gurgurin zaki kwana ɗaya yake wala hadha faqat ta ruya an ruwaito wala yas'alu amma ahid ai la <coughs> la yukallimu li su'i khulqihi shi bai ma magana saboda bakin hali ne mugunya tabi'a ce wa yasusu yana yiwa an yi humala a ɗauki wannan inda kala asida ala shiddati talabi ilaha in ya shigo yana tsananin neman ta wa ta'alluqihi bayana tsananin lake mata wa fara kharaja fahida amma ya ta sai zama kamar dan kwaikwayon zaki ala gaflatihi akan rafkana dai an gaire ha ga waninta ma'ana ba ruwa ne da wata can ya isa amma shi ko in ya hito inda ma in ya hito inda mata kai to bai daga mata kawa amma shi ko in ya hito waje babu ruwa ne da kowace to kaga fa ya hauru sai shi ta an an ya kuda daga ya zama zamman zargi kaga in haka na to ya tike daga zargi ke sai zan bai daukuwa sa zargi dan duk wanda a haka an haka ka so in ka shigo gida hakuri da matarka in ka ya ta waje kai ba hakuri da kowace mace haka aka so wannan hali ne da kirki mala da kulluna salisa maganar ta shida zauji in kana laffa mijina idan ya ci duk yake har haɗewa ai bomba sai ya gangame wa halafa sunubu sunubat ba'a ba'a ya haɗa nau'i nau'i na abinci sashi da sashi iktaran don yawaitawa min al-akli daga ci yuqalu laffal katiba ta ukhra ya gama rundunar yaƙi da wata ga waccan runduna ga waccan sai a gama su al-katiba rundunar yaki idza khalafa in yagarwaya wa yurwa in akala raffa qala ambari, anbari yuqalu raffa rufu. ya canye yana canyewa ai akala ya ci wa raffa ya rufu aiban in tafsa ya soke abin da a cikin matsayi kaga sai a yi bamma da tsakiya sai saboda mai muta'addi addini. ya rufu a aiban warwashahu abinda a fuskar ma'anar alhamdu ɗauka ce an ma'anar sani akan ma'ana ta biyu cewa in ya ci zai canye duk ko zai tsoce gaba ne. wa wasfun bishara'i a cikin wannan akwai sifanta shi da guni fanci fanci wal da kuma dakarci wakila an ce raffa ai akala kafiran zai ci da yawa Ƙaunuwa wa in shariba ishtaffa ai istaqfa zai bibi komi ya lashi walam yas'ar bai ragawa a tsoro ba saura ba da larabci dai sai dai da farisanci a ce a tsoro a ta'am hmm? ya ja inna beran kada sana a tsora ma ba tsoro wanaka tsora ma'amun an gane amma wa kuna da wudu bi suri hayawan bi hayawan وصبر شارب الخمر كذا قوي الصبر البقية والصبر بالفعل فيها الطعام كما في الحديث كما قال النووي ضد أقوي التداخل اللغات إذا ما كتم da wasu yare da wasu yare sun sun haɗu a kanta. Tsoron lam yas'ar fihi bai raga komai lam yas'ar fihi su'ran bai raga saura wa shafafatu baqiyatu sharabi sauran abin shafil ina'i ga matsayi to istaffa hadda kuhan sauran gaba ɗaya ga lashiwa falistifafu shurbu tilkal baqiya shanya wannan sauran shine istifaf tana sifanta shi da da goni da yawanci. wa qillati shafaqa da karamcin tausayawa alaiha akanta kauluha ce wanda wa in tabba, in taffa ay yanamu can. zai samu wani bangare a gida yana ta kwana mutaffar da saubi shina mai dunkulewa da zani ne ya tattaki kaga ba ta ga wurin kusan da bakin la yubashu ni ma'ana bai kwanciya da ni wala ya tahaddathu mai ibe hira da ni amma kaulawa ce wadda wala yulijul kaffa li ya'lam al bassa fal bassu ashaddu al hubn inma ashku hubni eh? inma ashku basri wa hubni ila Allah ashaddu al hubni alladhi tabasuhu wanda kake watsa shi min bassa ya buffu thumma fihi qawlan sannan a cikin fassara sai akwai magana qala abu ubaidin ahsibuha ina zatonta kana bi ba'd jasadi da akwai wani ciyo ga jikinta aw aibun ko wani aibi taktaibu min wanda take wahala game da shi fa qala tace inna la yadkhulu al-yada bai dan sa hannu ne da ya ta'arraba lahu don ya danci ya ciyon shi karaman min don ya mata karimci walan yusa'ilu al-aktharuna amma dai mai yawan malamai ba su goya mai baya ba shi Abu Ubaida a wannan fassara ta shi minhum daga cikin waɗanda ba su goya mai baya ba Ibn al-Arabi wa Ibn Qutayba wa Abu Sulaiman wa qala awwalu kalamiha zammun yace farkon maganar ta zargi ne fa kaifa tamduhu al-athar ya kuma daga baya za ta yi shi shine al-athar hum ulai ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda wa tasifuhu bil karam tana sifanta shi da karimci wa qad addaha urwa ibn zubair ibn zubair ya lissafa wannan mata min zammati cikin ma'uzarki ثم منهم من sannan daga cikin malamai akwai wanda suka ce a ranar annahu la yubajiru tana nufin shi bai kwanciya da ni wala ya ta'arrafu ma indi bai binciken me yake tare da ni من حب قربه نصم قصان تاتي بيد الشكل بيئة لكي تغير شينا وتبقى نصم قصان تاتي ويواجبه ما روي ينا تريد وانا فسر أبدا أكرويته وإذا الطجاع التفى وقيل أراد لا يدخل يده في بمولي بيسا هنو نشكل على مولانا يعرف ما أكره ما أكرهه هو يصنعه بل يسا إيه أبدا بنصو إجارة شينا wakila a ranar anni iza kuntu alila idan ni zan maras lafiya lam ya ci ni bai zuwa wuri na, bai bi ba walam ya da kuliyar da huta ta bi bai dan sa hannu ne kasan gona ya alifa dan ya san mali ya cikin nawa yake akwai zafi kware ko ya sauka wa nasara ibn al-ambari aba ubayd ibn al-ambari shi kan ya ba da gudunmuwa da fassara abu ubaidin waccan da sauran malamai ba su goyo baya ne ba faƙala ya ce innan niswata wayannan mata guda goma sha ɗaya da ƙasna sun yi alƙawari babu adal gaba ga dadu da ƙasna ana Allah ya tumna a min akhbari A akan ba za su goye komai daga labarin mazan su ba eh fala ya budu ba nesa yake ba bai yi nisa ba an ya kuna fihin nan man ya gummu shay'an min zawjiha wa yamdu shay'a ba a ganin fassarar ta yi nisa cewa yana yiwuwa cikin su a sami wanda ta yaba ta zarga wa inna ma adda urwa abinda sa urwa bin zubair ya lisafta ta min zamma cikin ma'uzarki ibtida'i hadis zan dan ta fara da zargi amma ai kuma ana iya isa cikin masu yabo don ta zarga ta yaba kila sai mu tashi kawo fatiha insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته